Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. A yau za mu tashi ne a cikin kashi na goma sha biyu na wannan shiri mai taken tsaka mai wuya abin da ka shuka. Ka kowa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya mu mu tsara duk abin da a wannan wasan kwaikwayo muna bin rayuwar waɗansu matasa ne 'yan afirka su uku waɗanda kuma dukkan ɗalibai ne a babbar kwalejin bango ko kuma za mu iya cewa a yanzu su ɗalibai ne a nan makarantar domin ba mu san abin da zai faru nan gaba ba Mun ji yadda shugabar makaranta ta faɗa wa baban Nasir cewa an dakatar da ɗansa daga makaranta saboda shaye-shaye. Mai gadin makarantar nan ya sha ganin shi da wani sannannen dilan kwaya a gindin shinge. Ban ji dadin sanar da kai ba cewa ɗanka yana shan wiwi ba. Me? Nasir nawa? Eh. Ita ma Hauwa tana ta fama da tata matsalar. Uwa uba kuma ga ɗaya daga cikin ƙannen Hauwa wato auta yana fama da rashin lafiya. sai ku gyara zama ku ta za ta kasance a cikin shirin namu na yau mai taken kowa ya taka doka sai doka ta taka shi. Ado, don Allah tsamana. Bari menene kuma? Karbi ka ga, ka samu musika kuma kan sarkin yana nuna cewa daga laburiya take. A'a, kamar rubutun mace ce. Ashe dama kana da kanwa ne ba gaya mun ba? Wai za ka bani wasikar ne ko kuma tumata za ka yi ranka daɗi. <laughs> to shi kenan dai ungo. Yawwa na goge zuwa ga masoyina Ado A'a, ashe? Dan Allah ka yi mini shiru na karanta wasiƙan ma. Ina bari dai in karanta maka. Kai, dina mana. Haba. Haba, ka bari mana. Haba, bari menene haka? Ka bari dai, bari ni zan karanta maka. Za ka bani wasiƙa ta ne ko kuwa sirri ce fa a ciki? Zuwa ga masoyi na Ado. Kai. Ka dakata dai. Zuwa ga masoyi na Ado. Na kwana biyu ban ji daga gari ka ba. Kai, kawo mana. Ka bari mana. Ka dakata dai. Kuma gashi baka an sami saƙon email. Bari bana son abin nan kar ka karanta. Ka bari mana ai duk tare muke. to sai gashi ban san halin da kake cike babbar man ado kuma gashi ban san matsayin alkawarin mu ba tsaya haka bari ya ishe ka ba ni wasiƙan nan ah, haka bari <laughs> idan ka cinye na kwallon kwando ai ba za ka cinye a wannan wasan ba a to sai me mi ko mu wasiƙa ta wannan ai ba wasa bane ka bari mana karanta ma kawai zan yi in naji ai ba wani abu wannan fa bai shafe ka bane to ka san har yanzu ina kaunar ka ah, duk da cewa kai ya ishe ka ka bari ka bari mana da ka ba sai ka me ne duk da cewa kayan nisa da ni Wasiƙa ta ce me wanka ne bari dai ina nan ina shiri zan baka mamaki dan kuwa ina so in nuna maka irin son da nake maka ya ishe ka to ya ishe ka bari dai saura dan. ya ishe ka ni ce masoyiyar ka sai luba ai kenan ko eh. <laughs> ah. dan Allah rufe mini baki ka dan iska kawai <laughs> yawwa kamsila ya haya kaga bangaren da ake tsare da iliya da sauran masu laifi a nan caji ofis din nan kika kawai abinka ni barin tsaya daga nan godiya nake yana bai yawwa <laughs> abun mamaki yi kuma ga wanda ya kawo min ziyara mai girma kansila da kansa mala ya gana lafiya ah, ga wuri zauna zauna to kai kuma mai kai aka kamo ka kai haƙuri da ni fa me zan kawo maka ne ka ci nama ko kuma abin sha naman ap fa ashe a caji ofis muke a kulle ashe fa anan gadirin ba a ba da irin wannan abincin na alfarma da kuka saba ci to amma da haka ga nawa da faffan kabejin a maimakon wancan <laughs> ina gargaɗin ka iya kada ka wuce gona da iri ka ga malam haya mu fa anan idan mutum yana kulle ba ruwanmu da yawan kuɗin da ya tara a waje dokan nan wurin ita ce dukkan masu laifi ɗaya suke ai dama na san cewa ka jahilci abin da ake nufi da mai kuɗi ko ba haka ba abin ake nufi da mai kuɗi shine ba abin da ba zai iya saya ba matsawar an sa masa kuɗi au au au au wato haka abin yake to idan haka ne me ya kawo ka cikin gadirin ɗin 'yan sanda hmm. wataƙila baka lura ba ne ni fa ba kama ni aka yi ba kamar yadda aka kama ka ni ba na zo nan ne domin mu zauna tare da kai ba a cikin wannan ɗan ɗakin ballanta na ma har ka bani kabejinka na alfarma na ci na zo ne dan na yi maka gargaɗi don haka ka daina cin na. wai kai baka taɓa kan tambayar kanka dalilin da yasa aka rufe ka a wannan gurin ba tare da ka aikata wani laifi ba wai wani zance kike ne ya haya magana sata nake yi malin iliya ai ni ne na shirya wannan satar da aka yi a gidan jamilu sannan kuma ni ne na shirya yadda aka ɗora maka laifin me cewa to dama ashe kai ne ka dinga magana ƙasa ƙasa ko so kake waɗannan abokan naka su ji irin sirrin da muke tattaunawa na sa a kawo ka nan ne domin kada ka kawo min cikas yayin da nake shakatawa ni da matata da kuma 'yar jaririyarmu na kuma lura nema kake ka kawo mana barazana game da zaman lafiyar da muke ciki na san ka fahimci abin da nake nufi haba ya haya ya za ka yi min haka tun da ka ga cewa a'a ni dai na gaya maka gaskiya ka daina damuna ko kuma zan jaza maka bala'in da ya wannan wadda kake ciki malam ya haya ka fito lokacin ziyarar ka ya wuce to yalla bai sai mun sake haɗuwa malam iliya kuma ka gaya wa matarka cewa ka ta ƙara zuwa gidana saboda haka kaga tafiya ta Allah ya isa ban yafe ba To maza ku yi min shiru. Shiru na ce, ban ce ku yi shiru ba? ku sani cewa kowace makaranta ta tanadi dokokin da kowane ɗalibi tilas ya kiyaye su ku sani cewa ana yin dokoki ne ba don a uzura maku ba ana yin su ne domin amfaninku na sha faɗa maku cewa idan bahar mutum ya bari aka kama shi ya karya dokokin makaranta to za a hukunta shi abin takaici shine lokacin da nake faɗa maku haka kamar ina magana ne da dutse wasu daga cikinku sun bijire sun ki sauraron abin da nake faɗa don haka yanzu ina so waɗannan ɗaliban da zan kira sunayensu su fita waje kun ji nasir jamilu adamu kabiru maza na ce kai min shiru shiru hawa iliya ina take ne oho wato ke hawa yanzu kike shigowa aji ko ana shirin tashi ke kuma yanzu kike shigowa malawa ki yi haƙuri wallahi na kai ƙanina ne asibiti <laughs> yaudara ta ci gida ga kuwa salamatu idan ba ki rufe min baki ba ke ma zan fitar da ke kina ji ke hawa da kai ado da kuma nasir ku ukun nan ku biyo ni zuwa ofishina ku kuma sauran ku amsa tambayoyi da ke shafi na ɗari da da arba'in biyar na cikin littafin ku ina so kowa ya yi aikinsa ba da hayaniya ba har sai na dawo kun ji mu tafi na ji dai an ce an kama ado yana suna su yawo Thank eh, you. yawwa ko kun san dalilin da ya sa na kirawo ku nan kuwa a malama ba mu sani ba shikenan bari na fara ta kan nasir wato dai ta tabbata cewa malam nasir jamilu shi ne shugaban masu fataucen kwaya a kwalejin bango ba wai ganye yake sha kawai har ma da giya nasir ko kana da wani abin da za ka kare kanka da shi babu malama madalla ga kuma malam adamu kabiru magajin shahararren kamfanonin kabiru kuma shi ne shugaban masu neman mata a kwalejin bango ta tabbata cewa ado shi da hawa sun zamo mata da miji yanzu gashi har suna shirin samo ɗansu na fari ado haka ne ko ba haka ba ne? da kai nake hawa kina jina to dama dai an ci abin mutum ya shuka shi zai girba ku ukun nan daga yau an dakatar da ku daga kwalejin boko haka tun da kun taka doka to doka sai ta taka ku yanzu sai ku je ku tattara yanaku yanaku ku bar makaranta za ku ji daga gare mu idan hukumar makaranta ta yanke hukunci a kanku. Ki haƙuri To ma sauraron mu yau kuma a nan za mu ja labulen shirin namu na ji ka ƙaru. ko yanzu yaya Nasir da Ado da kuma Hauwa za su ji da labarin wannan dakatarwa da aka yi musu daga makaranta? Shin kuma masu sauraro kuna ganin cewar shugaban makaranta ta yi daidai da ta dakatar da su su ukun? Muna gayyatar ra'ayoyinku a kan wannan batu a shafinmu na Facebook. Idan kuma kuna son sake sauraron wannan shiri da ma wasu da suka gabata, sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bon da ke tarayyar Jamus. Mu